Bayan kammala aikin hajjin bana a wannan shekara ta 2023 a ranar Juma'a nan da aka yi jifar shedan ta ƙarshe, a yanzu hankalin alhazai ya karkata komawa gida tare da duba nasarori da kuma matsalolin da aka samu a lokacin aikin hajjin. Jami'ar labarai ta hukumar jin daɗin alhazan Najeriya Fatima Sanda Usara ta ce samun kashi tasa'in da biyar na alhazan Najeriya da suka ziyarci Madina kafin su iso birnin Makka na ɗaya daga cikin nasarorin da suka samu. To sai dai gwamnan jihar Niger Alhaji Umar Muhammad Bago da ke cikin alhazan bana ya ce bai gamsu da yadda aka saukar da alhazan jihar Naija ba a birnin Muna, a saboda haka za su kalubalanci hukumar jin daɗin alhazan Najeriya. Gaskiya muna Allah wadar da wannan tsarin da aka yi bai yi kyau ba mutanenmu an basu kaman dabba ɗaki ɗaya mutum kusan ɗari biyu wannan harkan ba shi ba ne. Kudaden da alhazai suka biya ba su samu a ah, biyan bukata ba a hukuma alhazai na Najeriya ga baki daya ya kamata su duba wani al'amarin da idon rahama. A gwamnatince za mu rubuta wasiƙa cewa ba mu yadda ba sannan kuɗaɗen da muka biya da baba mu ba bana a mana da shi a min alhazai da kayan su saboda wannan abin an cuce su ne wannan abin damfara ne wannan wurin da aka ji alhazai ba wurin da muka biya ba ne mun biya ne can kusan da jamura saboda haka b tent muka biya ba ba d tent ba saboda haka me yasa aka kawo su nan wurin wannan bai yi ba mutanen Indiya Pakistan pakistan da wasu kananan wurare su senegal ba su kai najeriya arziki ba abin da suke biya suke zama a can muna biyan ukun shi kuma na ake kawo mu abinci ya lallace ake kawo masu kamar karnuka wannan abin bai daɗi ba to amma hukumar jin daɗin alhazan najeriya ta ce matsalar ba daga wajenta ba ne in ji jami'an labaran hukumar fatima sanda usara wannan kowa ya sani wannan shekarar jama'a sun yawa mu'assasa ba su ba mu iya yadda aka biya ba iyayen da nakon ta bada ba a bada wa'annan tantunan hakan nan ba kuma shi din ma ba a zauna an yi shiru ba an je an same su kuma suka kara space na mutane dubu goma waɗanda aka tura wasu jama'a suka shiga waɗannan tantunan ba laifin hukuma alhazai ta kasa ba ne kuma ba wai ta shafi Najeriya ba ne kadai ƙasashe daban-daban su ma sun samu karancin fili a wajen zaman muna. A gefe guda kuma jami'an kiwon lafiya na ci gaba da faɗakar da alhazai a kan kaucewa shiga ranar da ake koɗawa a ƙasar ta Saudi Arabia. tare da basu shawarar su yawaita shan ruwa akai-akai. Mustapha Nasiru Batsari, mura Amurka, daga Makka, Saudi Arabia.